Assalamu alaikum barkanku da zuwa Hausa Art Studio. A yau Hausa Art Studio mun kawo ziyara inda ake gudanar da wani kwarya-kwaryan art exhibition da kuma art workshop a haɗe wanda ake kira a and sip. So mun zo wannan waje ne wanda art dabo suka shirya wannan kwarya-kwaryar exhibition wanda in kuka biyo mu za ku ga duk abin da yake faruwa a cikin wannan bidiyo muna fata za ku yi subscribe wannan tasha na hausa art studio domin ku ci gaba da ganin abubuwan da muke gabatarwa a cikin wannan tasha mun gode ku biyo mu don mu ga me yake gudana a wannan waje insha Allah ah, yanzu kuma Ahmad, Profesa na farko a Kano a harkar art. Shi ne zai zo ya jawabin maraba. Assalamu alaikum ɗan uwana ina muku marhaba da zuwa wannan taro na nuna bajinta na 'yan uwa da muke da su a wannan gida. Assalamu alaikum. Ah, farko ina muku Allah godiya da ya bani dama na zo ah, yin jawabi a wannan wuri ne albarka sannan kuma ina mai da sauran ah, artist da suka bijiro da wannan ayyuka fatan alheri ina fata nan da ɗan lokaci kalilan za a sake kiran mu ko da ba a nan gurin ba kira mu zo mu sake kallon bajimta na abinda Allah ya huwace da fatan za a yi taro lafiya a gama lafiya na gobe no state chapter officially declare this constitution open. Alan Ali kuma shi ne um,

wannan daga can ne ko ina yake Allah taba mana abin yayi nisa ne yayi nisa ko yayi nisa ne to wannan stand din ko ba hello hello ko da ne wannan stand din ba na ga na creamy cake ne kiri waye waye creamy cake Lala, akwai yankici nan. Ya sunan. Akwai yankici nan ni ya fara zuwa baki na. Dreamy Akwai nan. Akwai yankici. <laughs> Oh, oh za a kawo. Eh, ya wuya fara cika baki. Za a za a Za a Ya suke <laughs> su kuma. Su kuma 900 wannan. Okay, with the price. Mm. One need a present. One hundred. One hundred da plain ice cream you call me? Uh, Definitely. Okay, oh, Ake sayarwa a nan gurin. Ti gargajiya. In aka sha ba za a yi bacci ba. ga wani abu da na gani ana soya da ko kwai ne ma wannan kwai ko na fulawa ita kuma da kyau wallahi wannan factory ne ko ko gurin da ake sayarwa ne yan so Allah aka wannan wannan factory ne wannan factory ne Allah ya bada wani da yake wannan ne salad ne Oke, masa. online ake ko? Ai masa mai ku gani. In na tashi ka Don in display masa. na tashi masa yanzu online na auna za a kamo online masa. ba online delivery. Ki masa a sai wannan

ba na test eh? ni da da wannan ma da aljuna da girma da sai dauke na zuwa cikin aljuna abinci ne duk wanda bai yi girkin dare ba zai iya siya ya tafi da shi eh. wannan ba shi Profesa, an zuba jina ai an margaye zuwa. Na? An margaye zuwa. An ah, to ai zan zo ai musamman zan zo ai. Allah ya wada sa. Shi wannan ne chips ne? Eh, eh chips. Na tunga. Wannan makilin ne? A'a, ah, ah, na. Auto. <laughs>

wani sky blue ne ko a yi na rika wani flakshin ne na ka an samu kwashe wani wani ake o duka kai wannan wannan a guess akwai perspective a ba ka fito min da perspective a ba don gure ya kamata ya fito ina shi ne zai nuna ma depth the distance in aikin ya ga bambancin and because the further you go the thinner object eh, zai fade so kaga nan gurin da ya ma wace ina na sannan duk nan hasken nan da nan nan ya dole eh, nan nan nan ne zai fi kaba. Eh, yes so na sa haske amma bai jab tun da shi to on the daily basis ba eh, ai ina so in tambaye No, no. a mixed media ni. Mixed media. Kok? Mixed media kok? Inside. Kalau voting buat sini. Ini, ya, ya, dia baik sah. Kita bos bos bos nak ikut

baya da victim din environment snow alone foreign than our own environment and we are trying to project our environment eh? ina kuke kun san na koya ma malam bashir kuwa shi malam eh, eh kuma na bashi ne yake ga shi ba shi da ya turo mu wannan ya turo mu wannan to ai ana ba ya ka irin wanda kika yi mana kilaf ne ko? Eh. kike shi ne ko? an kusa zo mana

na jihar kano wato society for nigerian artist kano state chapter kenan um, mun zo gurin nan ne yau taya ɗaya daga cikin yara zaɓaɓurai wanda suka bijiro da nuna su ta fasaha a fili ba da bayan haka da kuma sauran mutane da suke kamar tallata kayansu na gargajiya a al'adace wanda muke da su a nan jihar kano abun farin ciki ne don a gaskiya ba abu ne mai sauƙi ba a shirya irin wannan gagarumin taro kuma duba da yanayin yadda rayuwa ta canza komi na da tsada musamman kayayyakin da ake amfani da su na wajen wannan fasaha din amma allah da ikonsa shi wannan bawan allah ya ba da nasa gudunmuwa ya da waɗannan wannan shine karo na biyu kenan da yake yi a cikin lokaci kalilan wanda ba kowa ne eh, yake da damar yin haka ba um, kuma na fuskanci akwai bayan allah da suke da sha'awar yin art ɗin fasaha kenan amma allah bai ba su ikon karanta shi a ilimance ba muna da maki da muke da su musamman idan suna da bukata akwai yanzu da aka fito da course ɗin nan a kano state Technic school of technology akwai fom da ake sayarwa wanda har idan mutum yana da sha'awar wato karanta wannan course din a makaranta zai iya zuwa ko da ba shi da takaddun karanta su a makaranta zai iya zuwa ya sami head of department na art and design kano state polytechnic kai mu muna wato maraba da duk mutumin da yake da sha'awar bunƙasa iliminsa a kimance da kuma a fasahance zai iya samun mu mu 'yan ƙungiyar society of nigerian artists muna da kamar ofis korarsa a gidan dan hausa kano yawa kamar yadda kuke gani gashi nan an shirya abubuwan fentin kafin masu wanda za su yi zanen su zo su fara gashi nan an fara ajiyewa akan stand wani abin da kuke gani inda kuna bibiyar wannan tashar za ku san sunansa shine canvas ne gashi nan yadi ne a rufe ce katako ne a rufe da yadi shi muke kira canvas gashi nan matasa gashi nan suna ta faman kokari kafin a fara gudanar da shi wannan fan and sip da za a ga gudanar a yau wanda yau rana ce ta 1 ga watan january 2023 ga wani yaro karami wanda bari mu je daga bakinsa kai kai wannan zanen kowa ya yi ni ne. yi kai kai shi eh to dama kana yin zane ne haka sosai eh. ya sunanka faru mahmud ba sai ka rike ba ya sunanka faruk faruk me ka zo yi zane me za ka zana fulawa dama ka iya zane da me da me kuke zanawa a gida ah. barkanku dai sunana Muhammad Sani Abdullahi Creator Art Dabo ni ne na yi creating wannan art fair da ake yi muna fatan yadda kowa ya zo lafiya Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya. Assalamu alaikum. muhammad wannan abin da gaskiya yana tafiya daidai kuma abin ne na jin daɗi ake yin shi duk shekara yanzu in allah yadda za mu yi da yin wannan abin duk first january abu ne mai na mutane gashi nan yara kowa a cikin walwala ana jin daɗinsa kuma godiya ga wanda ya haɗa mana wannan abin gaskiya yana ƙoƙari sosai allah ya taimaka mai sosai da sosai Yan nan za ko. Um, ko wannan kalan acrylic ne alhamdulillah a muka kawo karshen wannan kwarya-kwarya na art exhibition and pen and wanda art dabo suka gabatar wanda suka gabatar a wannan gida na alliance france a kano muna fata za ku bibiye mu don ci gaba da ganin irin waɗannan exhibitions da muke kai ziyara waje-waje inda ake yin a nan arewacin najeriya hausa a studio za ta ci gaba da kawo muku irin wayannan a ah, insha Allah don na subscribe don na ƙararrawa sanarwa don suke shirin wani sama